ce mata ba da shigar kamilai na kwaina ne rinzi wuyar rayuwa idan haka ne to dan uwa wajibi ka guji abokanai ya sa ka an mai kyau ya ka bar gurbi ne rayuwa sirci a ke mana don san ci gaba rayuwa sirrici, rayuwa sirrici, rayuwa sirrici. basira har za ki tafi ba za ki tsaya a gama kalmar abincin ba kuma gara na tafi saboda na riga na san shi yanzu zai zo ya fara mita gaskiya ne to dan Allah a ci gaba da hakuri kin ji ko kin san shi zaman aure ibada ne duk abin da aka ce ko ibada ne dole su sai mutum ya hakuri ki ci gaba da hakuri kin ji ko to Allah miki albarka amin a ga mun da yan mazajen na kin ji yawa ga yanzu zan wuce gaskiya ni ban wuce ki yanzu dan Allah ta yi kin san wahalar da muka sha ni da ke dan Allah ki manta da zancen wannan sakaran mijin naki kawai ya zauto always kullum muna tare muna together a'a ba zai yiwu ba ka san yanzu mata iya da yaya na samu na fito yi ai ba zai yiwu ba sai dai kawai dai lokaci zuwa lokaci zan dinga kokari muna abu kaga ma yana kira na ko shi hello baby yi ka karaso gani a bakin layin da shi kenan ina jiran ki fito da wuri da allah malam da Allah so nake ka kai ni unguwar kan tudu nawa zaki biya nawa zan bayar a ɗari biyar gaskiya muke karba ko yamma ta yanzu a'a ɗari uku zan bayar a'a tsaya mana mu je kawai Baby, haba baby, me yasa in ka zo sai ka dinga zama ta ba za ka shiga ka dinga gaisawa da ƙawaye na ba kullum bin ka nake mu shiga ka gaisa da su ka ki me yasa baby ki san dalili ba na son ki rasa da ni baby in rasa ka kuma me ka wannan zancen irin wannan da ya taɓa faruwa da abokina da budurwarsa ta dinga takurawa sai ya gaisa da kawanta suka je gurin kawar bayan sun gaisa wani dan kwanaki kin san ya faru sai gani sai katin daurin aure da wancan kawar ya isa ya isa bana ma son ci gaban zancen ya isa wannan ya isa wannan zancen in dai wannan ne to ni daga yau ma na bar zancen a batta ba sai ka shiga ba mu ah, je kawai a a a a yabi ni yanzu in rasa ka a rayuwata ai rayuwata ta kare zuciyata da taka fa tare suke harbawa rufa min asiri dan Allah mu je ashe ka dawo na baka wato kin dauka ban dawo shi ne ke tabbata nake ko amma ai ka san inda na ji ni kake min shari ban wani san inda kika je wake kika san inda kika je me yasa kake zargi na ne na yi waya da mahaifiyarki ta gaya min lokacin da kika bar gida amma ka san daga hanya kamun a samu mota yamma ta riga da ta yi hm, haba ta fa gaya min wajen awa daya kika yi da barin gida bai ishe ki a cikin zo nan ba ina kika tafi ba ga dali ba

barki wala yanzu na samu wani emergency call zan fita dole sai na ga bakin nan da suka zo kin san business amma ni da ma yau yadda kika yi kwalliyar nan ai bai dace a ce kin shiga kicin ba ba na son wani ki haɗa wani hurɗa da hayaki wallahi ba na son duk abin da zai haɗu da hayaki a ce kin yi ma'a ta'amali da shi yau ai yadda kike fresh ɗin nan ki bari kawai in na fita muka gama dan shiga restaurant in mana buffet kawo mana kawai <laughs> eh? shi yasa nake kaunar ka wallahi ina son ka saboda kulawar ka ba ka sa in sha wahala to ta yaya ke kalan wahala ce ban san yadda aka yi ni same ki bane <laughs> eh? eh? to amma dai ka saka da dade ba ko no ba zan dade ba but but mm, kin san me dole mitin ne kan mitin kan mitin so wani wani irin mitin ne haka kai kai to ai business din ne haka in ka gama to can sai can su ce a ƙara sha can yau so nake in gama komai gobe ya gamu ranar ki ce <laughs> ina gida ko da ma gobe wuce to shi ne da wannan ya <laughs> san ne? dole ya zama rana ko dai zan <laughs> dade ba zan dade da yawa ba amma dai zan dan dade din za ki mun afuwa a kin ga ina gama ko in zan shiga restaurant din sai in ce baby me yake da bukata ni dai ka san na fi son fruit fruit na mm. ah, na san dalili me dalilin saboda kan <laughs> bara da shi a dawo lafiya Allah ya tsare hello ni fa ka san ba a haka da nifa nifa ni ba na son irin wannan abubuwan fa yanzu da ka kira mijina yana nan fa me zan ce mai saboda Allah yi idan ma kana bukatan wata magana ko kana bukatan gani na ba sai kai mun test ba yi ni fa ba na son haka fa saboda ba na son in samu matsala da mijina fa to shikenan gaskiya ni kakka sake yi mun haka mm. Mami zan taya ki. Kar ki da ba ma sai kin taya ni ba kin ji ko? Mami wani abinci ke mana. Abinci nake mana mai daɗi. Mami, me isa inarki yau ba ta ba mu alewa ba? Kar ki da idan muka sake zuwa zan karɓi miki alewa ki kin ji ko? Mami dama ina son miki wata tambaya me isa abban mu baya a son. Ke kul ka in sake jikin faɗi wannan zancen kin ji ko? Abban ku yana son ku. me yasa su abban su kawata zainab iya san su kullum sai yi ta wasa da su abban ku yana son duk sanda kuka ji kuka ga yana wani abu kar ku yi mishi magana kin ji ko ki san saboda uzuri irin nashi na aiki kin ji yanzu ki koma falo ki je ki zauna zan muku abinci mai daɗi in kawo kin ji ko shikenan babu komai zan kira ka insha Allah lafiyar ka zo kake ta faman kunci haka haba wannan matar ai al'amarin ta ya ishi rabuwa da ita kawai zan yi hankali na ya kwanta muri kana da hankali kuwa saki Allah ya baka mata ta gari amma ka kasa ganewa kullum baka da magana sai ta yarda kanka hankali da masifa haba da Allah rufa kanka asiri ka ko san abin da taimu sai ka fara wai a ce mace ki ce za ki je unguwa mara kin ce za ki je unguwa kullum sai ki tafi yau haka ake rayuwa kai muri murwa kai har yanzu ba za ka bar wannan maganar ba ba za ka daina zargin wannan baiwar Allah ba ka manta cewa aure da zargi na lalata shi da Allah mu to kaga baiwa Allah nan izini tambaya abu na ce za ta je gida kuma na yadda na kuma yi da cewa gidan ta ce. amma wai da na kira gidansu sai a gaya min cewa ai ta da iya barin gida za ta dawo sun ɗauka mata iso gida amma kasan sai da ke ta fiye da awa ɗaya sannan ta dawo gida in ba ganta ta je ina ta je mari ba za ka gane da muhimmancin mu wannan baiwar Allah ba sai in ba ta nan haba da Allah gaskiya to ni din ya kamata na zame maka aya yau wata nawa da Allah ya yi wa matata rasu? amma kana kallo na kasa samun wadda za ta mai gurgunta ka san dalili kowace mata a wannan lokacin tsoronta nake saboda ina ganin ba zan samu mai irin halin matata ba ni ma ba na fama da ita ba muri ni dai da za ka ji shawarata tunda ka daɗe kana wannan maganar da ka daina ta har yau baka taɓa kama wannan bayar allah da wani abu da kake zargin ta da shi kar ka manta har gwada ta kayi amma ta tsallake wani wannan masifar wai mai kake ta tsaye ne tun daga can nake jin ihu ba masifa ba ce gaskiya ce mutumin ne dai abin da ka sani ne ya zo yana ta complain akan matarsa shine nake ba shi nake ba shi shawara akan ya kamata lokaci yayi da za a wuce wannan gurin mu kalli mai gaba kuma zai haifa wai ma daga ina kake ne wala daga gida nake kawai na ga zaman gidan ya ishe ni kuma ina son yau in wataya eh irin jama'ar mu yau na ya kamata ni ma in zo in danyi danyi yar black market ina kuma dan cafkowa zan cafko ne ne ta taya na zama da daddare mi hira wai kai tsaya tun da matarka ta mutu yau wata bakwai ko takwas shi kenan fa komai ya fita daga kanka amma yau zan haɗa ka da wata yan duma-duma na san irin testinka na gode kai ma kuma allah ya shirya ka wannan harkar bumburutun ba da ni ba in dai black market ce insha allah ba da ni za ku yi ta ba to karka yi bumburutu sai dan bumburutu amma wanda duk isa ba zuwa ya shiga gidan mai ya biya kuɗi a bashi mai a gidan mai a zuba masa ya tafi bai saba zuwa gurin masu sayarwa a galan galan ka raina sana'ar kenan ba raina ne ba magana ne ke gaya mu muna yi kwantar da hankalinka ai ba haka bane eh shi kansa mai zuwa gidan mai ya siya ranar da aka ce yau an janye ba mu a gidan mai zuwa bumburut bumburut ne <laughs> eh amma ah. Assalamu alaikum. Ga abincin naka. Ba zan ci ba. Don girma Allah ka yi haƙuri duk da ban san laifin me na maka ba. Wato kina nufin duk abin da nake gaya miki shari nake miki kenan. Kin kasa fahimta. Ko kuwa? Don girma Allah ka yi haƙuri. Shi kenan na haƙura, amma dai na tabbatar miki cewa ki kiyaye. to in zuba maka abincin ka yi dawo sai ka faɗa mishi da kanka cewa ba ka zama a gari watan ki an ta basira ku sai ka ce sai ki dinga sa mutum a kwana sai ka ce wata yar jarida <laughs> za dai a noma maka mata a daren na aura maka wa <laughs> ha da Allah ba yanzu ba amma ka san wani abu ka san cewar tun da nake a duniya ban taɓa ganin macen da take kula da mijinta take tarairayarsa take shagwaba shi kamar malika ba kuma ka san har yanzu bata san ina bariki ba duk ka san wai mai dalili ne kawai dalilin ta yadda da ni ɗari bisa ɗari shi yasa nake cin kare na babu babbaka wallahi tallahi a juri zuwa rafi hmm. wata rana za a fasa kasko kai zaka je ka gaya mata kenan to abba malam mutane ya sa ka zo ka zauna mutane ba sallama kamar ba musulmi ba a tilis kai mana sallama ma amsa kai wannan yarinyar al'amarin ta yi shi sakin ta kawai zai kai kenan magana ka guda daya saki saki saki saki wannan ba ɗabi'a ba ce wannan magana kake ba alheri ba ne Allah subhanahu wata'ala shi ya halarci saki amma baya farin ciki da shi ka bar shi mana sai huci yake yi gaya mana menene zuwa fa da ta da yarinyar nan da ita da wani danyar babata eh, mai suna mujahid mujahid kai kaga irin saukar da take mishi kwa ta karbe shi hannu biyu aka yi mai girki ta wani saki jiki sai da take da shi da ta dama a cikin falon nan to kai yanzu in babu wani abu me ya kawo irin wannan shakuwar da irin wani sakin jikin gaskiya ne gaskiya ne a ɗaki ka same su ne a falo na same su amma sun gama abin da yi ta lokacin dawowa ta yi kusa shine suka sauri suka dawo falo ai na san komi wannan karatun duk mun da yinsa ka san me zai faru ka tashi yanzu in je in kai ka je wurin wani malami ka bayyake masa komai zai baka mafita wallahi gurin boka dai zaka kai shi ba malami ba wannan wata irin maganar banza ce maganar wofi manta tsakanin mace da miji sai Allah Allah subhanahu wata'ala ya hana miji ya tona asirin iyalinsa ya la'anci haka kaga ko mu dinnan da kake kirarin mu abokanka ne akwai magana ka da bai kamata ma miji ba to an gaya maka tona asiri za a yi kaga da Allah ta mu je mu same shi mu gaya masa komai kaga sunusi kaga sunusi har yanzu babu canji kullum abubuwan su daɗa gaba suke yi ikon allah to amma an ba wani abin da kike masa ha ba sajida abin da ban yi a baya ba ai ba zan yi ba yanzu ni abin da ya fi damuna ma zargi na da yake ko fita na yi unguwa sai ya kira waya ya kira gida ya ji sannan kuma ranar nan da kaninsa ya zo gidan nan ma kuma da baya koma yana zargi kuma da kaninsa abin naku babba ne ki sani ya kamata ki yi ki bari idan ya dawo ki je ki masa magana saboda wannan abin naku yana so ku fuskanci juna ki masa magana idan aka yi hakan za a gano mafita amma abin ya yi yawa sarki ki zaunar da shi ku yi magana sosai da gaskiya haba a lolo me yasa kake min haka ne ni fa ba na son irin wannan abin da kake mun fa ko ka sa yanzu nan in sa a mai da kai inda ka fito ka tome <laughs> Allah ko ha wa alaikum assalam hajjaju manya manya hmm, ke da wa sai luba ke da wake wake wani kashe murya haka hmm. ki je ki to ina ruwanki ya sa ido ah. hmm. to wani dare ne jima bai gani ba ah, sai na mutuwarsa <laughs> kinga ni ba wannan ba tashi zaki mu fita mu je ina kuma a'a inda muka saba zuwa mana a'a kinga ki bari ya dawo in dan lallaba shi sai mu fice kai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 na gode i love you ka kula min da kanka ka ji baby to na gode mhm. <laughs> gani ba hakin tsara shi ba <laughs> shi ke nan fa sai tafiya kinka bari je ɗauko mai je ki ɗauko mai <laughs>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 idan kin je kuma kin ga dama daga ki wuce dantalin da kika saba kin ji ko lafiya galau eh, kin ga yanzu duk ba mutum sallama ba ki saki jikin ki nan ni da ke mun zama daya saboda haka duk wata damuwa ki saboda na fuskanci kina cikin damuwa to zan cire miki ita eh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 Salamu alaikum. Salamu alaikum. Kaga, ni fa na gaji da wannan abin da muke. Wallahi na gaji. Kawai kamata yi mai aure kawai buta wallahi. Kwantar da hankali Tana fita unguwa na ɗauki waya na kira ki.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 Kinga, tsaya. Ina kai. Me yasa kai? Dan Allah ta mutu. Waye ne? Haba muri, muri. Yanzu kai ne kake kawo kofa haka? To gani ne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 na fuskanci matan nan ta fito neman maza kawai take fita yi ni na ba ga inda ta rike mu ta rika na nika ta tana matsowa ina matsawa matsowa take ina matsawa matar tawa matar ka na cikai ta ce wani irin wannan in banda ina da zuhudu da tsoron Allah irin namu na malamai shahararrun malamai irin masu tsoron Allah da tuna an labari ya sha bamba Allah gafata kai din ni kai na. kai din ta wa ta takatta ne amma matan nan ta tsinka ni kana ji kaga dan tsaya kaji dan tsaya kaji dan Allah dan annabi kai hakuri nasiha take bukata a'a ai maganar nasiha bai taso ba yau din nan sai na yi maganin ta shedan din da ke kanta yau sai na sauke shi zan tabbatar mata da wannan ni kuma ka gani a'a kai haba da Allah da Allah mutane haba mace ta dubu shehi malami kamar wannan mai tsoron Allah kai mai wannan rashin mutunci sannan a kyale ta ka duba ba za ku ji zo da dawo murtala murtala da Allah dan tsaya dan tsaya tale shi ije ko sakin ta ne ta gane kuranta hakan ta yi ba ta da mutunci ai gware ya sake ta ah, muri muri ai ni ma taba ganin tsinaniyar mace ma irin wannan ba ki zo ki ba mu haɗin kai kuma kin zo kina rashin mutunci irin wannan wallahi gwara ya sake ta Gwara ya sake ta so nake a cikin ke da shi in san waye wani momi na fi ta karatu momi wallahi na fi shi aji ta ya zan sani to ke yanzu za ki iya faɗa ne kai tashi ku ciki ashe mutum ya banza ciki dama abin da nake jira kina tabbatar da ɗabi'ar ki da halayen ki me na maka me kika min duk abin da kika yi abin da ya faru tsakanin ki da malam ba abin da ban sani ba yanzu malami ma malami ma ba za ki yale shi ba shegin malami irin wannan me yasa ba za ka tsaya ka ji yadda muka yi da shi ba wani bayani zan tsaya in ji in ƙara wa kaina takaici bayan ya sanar da ni sake ƙara ƙara wa kaina mutum yana matsawa kina matsawa yana matsawa kina na nika shi yana matsawa kina na nika shi abin da kake gaya mun kenan da bakin ki gome to ya ga yin komai saboda haka ba na bukatar wani bayani a gurin ki kin ji ko ba abin da nake jira in tabbatar da abin da nake zargi a game da ke kuma na tabbatar saboda haka magana ta kare ta da ki na saki ki saki kwarai sakin ma saki uku Allah ya isa tsakanina da kai Allah ya isa ta kanki za ta fada wannan Allah ya isa ta kanki za ta fada sai dai kici Allah ya isa a kanki tun da kanki kika jawo kanki matsalar kuma da ki faɗin haka ba me ya rage bayan saki ya shiga tsakani ki je ki kanki ki tafi ba na bukata gani ki rayuwa sirri ce rayi ke kawo ki tashi ki tafi sai ki yi da kike so an ba ki certificate ki abin da ranke ki so rayuwa sirrice rayuwa sirrice mala wannan dariya fa ya dole dariya saboda an nuna min akwai mahaukata a duniya menene ma abin dariya dan nace na saki mata mutum ka ringa yin abu sai daga baya kuma ka zo kana cewa baka san kai ba dala dan tsaya ya za ka dinga mana ihu ne so kake ka tara mana mutane a nan gurin ne ya tara wa kansa ne ai shi sa ne dariyar da kowa hankalin kowa zai juya ga halin da muke ciki to shikenan na sake ta sai kai abin da zaka yi ba abin da zan yi amma ina mai tabbatar maka da kai da kake zuga shi da kai da kake aikata wannan abin yana ziga ka kamar eh, ana abin nan Allah ba zai bar ku domin wannan cin mutuncin aure ne ke ta haddin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ne halatta amma baya farin ciki ka san sabon abokan gida maka yi to sai ka kafirta mu ban kafirta ku eh mana a abu mai kace mm, mm, kokarin kai mm, ta kare ai karuwa ta je kara eh da ni ba dai zama ne da ku anan ba in Allah ya da ni da ku yau ta kare Pam pam pam in ji yara ta kare to sai me sai me so nawa ana irin wannan ni ba irin wannan abin yana daure mun kai eh. wai kana zaune tare da mutum sai mutum ya ringa wani wani ba kai ba shi to sai me ban da zuciyar musulunci da kake da shi murtala wallahi <laughs> wannan ba zai dawo cikin cikin mu ya zauna ba haka ne amma tunda Allah ya ya ya ya kaddara maka haka haka dole muke hakura mu kyale baka ce da mu baka shaye da mu eh. baka tufatar da mu eh. ba abin da kake kai rabuwa da kai ma kasanta rabuwa da matsala ne da wahala ni dai na faɗa muku cewa a juru zuwa rafi mun ji tafiyar a jira dawowar to ba ka ce ka tafi ka tafi mana ba ai tafiya kamar yanzu ne kamar yanzu ne amma ina mai ka tabbata wai sani ba ko neman ta kake ka zo kana wani ga dole ga fara ba mu sani ba dole kada yayi kyau kana ba ni ba irin wannan masu yawa sun rabu da kai sun mari wallahi ba sa daga mu a na ne ka ce da ni ka shayar da ni baka tufatar da ni ba abin da kake karata da shi sai tsiya ma an ka kawo ta kusa da ni eh. don wannan tsiya ne ya mun yana nima abin da ya rawata ta sake ko wani ya zo ya hana fa da kai ya dogara amma kuma wai ka je yana wani abu ne eh. zai dawo bari hakuri wallahi akwai wata kanwar matata ka ga yarinyar irin ɗanɗananka kuma yarinya mai ladabi da biyayya wallahi in haɗa ka da ita ka huce wannan takaicin amma wannan ko Allah zai gane wani oh, ba ruwan shi da mutu sai ne watan watan al'amuran nan sun bani mamaki mutuƙa gaya kuma sun bata min rai kwarai da gaske kuma babban abin da ya sa ma raina ya ɓaci har ke tunanin zalunci yi yawa an rasa dalilin da ya sa ya saki yarinyar nan kuna zaman lafiya da yarinya tana biyayya tana komai hajja saki uku shi yasa ga alhaji na dage akan gaskiya ya kamata ɗauki mataki akan wannan al'amari kuma sun na karɓo yarinya yancinta wani irin mataki aikin gama ya gama saki uku fiye mata duk matakin da zamu ɗauka ba zai tasiri ba za mu mai da ita gidan ne gaskiya yaron nan ya bani mamaki ban taɓa tunanin zai wannan abun ba lokacin da yake zuwa wajen yarinyar da ka san kamar ya haɗiye ta ringidi ringidi sai ya zo sau bakwai gidan nan gaya maka amma shi ne wai zai mata haka dan adam kenan abin tsoro idan babu alhakinta ya cutar da ita Allah zai saka mata kuma Allah na roƙe ka Allah dan isar ka yadda ya cutar da mu ubangiji Allah ka cutar da shi Allah ka saka cin mutuncin da mana ya cuce na mutumin nan ga fa mutuniyar yau a gaban ka aikin sauna bane ai ni ina ganin zuwa za a yi kawai a sa rana wannan magana ya kasance an kashe wannan kawai shine magana yanzu ki ba mu amsa kin ga ba magana farfe fuska bane fitowa zaki ki magana ki bude wa ki magana ko kunya ta kike ji ni in na tafi sai ki gaya masa to shikenan na amince a ah, to alhamdulillah tuwo na mai na kenan wannan lokacin aboki na cire wannan ustacancin za ka yi gaba shi a gefe don biki za mu daka iya na faɗa a gari kuwa gaskiya babu kyau hakanan za ku haƙura kawai dai ku mana addu'a a a a a kin ga kake sage mana gwiwa yawa rana ɗaya ce za mu yi bikinmu a amsa kowa kowa ya ji labari a cikin garin nan